Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau, malaman da suka halarci taron kwanaki uku da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudiyya da cibiyar ta ke birnin vienna kasar austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya na ƙara fahimtar da juna tsakanin addinai da kuma ƙabilu daban-daban za su yi tsokaci a kan kuskuren kiran wasu kafirai da wasu suke yi to nasiru el hikaya gare ka malam sani akwai wasu malaman musulmi da kiristoci ke kokawa da su waɗanda yin sun zo wa'azi ko bayanai suke cewa arna menene bambancin malamai in kuka ce kalmar arna da kuma kalmar mabiya addinin kirista me me kamata ku gyara anan nan ku gyara to shi dai alkur'ani in ka lura sai kaga ko ina sunan da yake kiransu shine ahlul kitabi wato ma'abota littafi ko kuma wani lokacin sai ya ce nasara yana nufin kirista kawai wani lokacin sai ya ce hudu yana nufin yahudawa masu bin attaura an yi ce kirista nasara kuma yana nufin masu bin linjila to sa'an nan ita kalma arne ai bahaushe ne yake da ita ita kalma ce mai ma'anar wanda ke bauta gumaka yana tsafi shine arne nan najeriya akwai lokacin da kafin ma a sa mata suna najeriya akwai lokacin da babu kowa daga musulmi sai arna kai akwai lokacin ba kowa ma sai arna gaba ɗaya ba kirista ba musulmi a najeriya nan daga baya sai aka zo sai musulunci ya zo sai kuma arna na nan musulunci na nan in na ce arna ana ne masu bata gumaka ana maguzawa kenan kamar maguzawa za a ce kenan duk da eh, ba su da addini za a ce kenan to ana nan ana nan sai kuma ga kiristanci ya zo to kaga sai ya zama ga musulmi ga arna ga kuma kirista to amma shi ba haushe wanda bai san addinin musulunci da ya nada abun ba sai ya tsara waccan kalmar kullum da dai baka sallah sai ce maka arne alhali arne din shine masu bauta gumaka guzawa su kuma wadancan ko kuma matsafa ko masu wane ne sannan su kuma kirista daban ana ce musu ko kirista ko nasara ko ahli kitabi sannan musulmi kuma su kuma suna daban ai ta ce aya da muka kawo dazu ai wannan aya ta aya ta 82 ta sura ta biyar in ka je za ka ga mutum hudu ne a ciki za ka ga akwai arna akwai musulmi akwai yahudu akwai kirista wannan ayar ta magana kashi hudu ne na mutane to kaga mu sai mu ya mutsa shi mu dauki arnan sai mu ya mutsa shi a ko'ina. a'a Yahudi Yahudi ne kirista kirista ne musulmi musulmi ne arne kuma arne ne mai bauta kuma ka ko matsahi wannan ya kamata a lura da shi in ka lura ma ai kuskuren yana faruwa ne ko da ke lokaci na ga tafi kuskuren yana faruwa ne asali daga fasara na ayoyi yanzu muna da kirista ana ce mai sanda oyibe lokacin da cikin shari'a na kaduna musulmi uku ya tsare su a ɗakin shi sai da shari'a aka gama rigiman nan da ya basu sun hito da an kakkashe su ya tsare su a ɗakin shi sai da aka gama rigiman suka hito ana ce mai sanda oyibe to yanzu wannan sai ka ce ba zan rike shi aboki ba alhali gashi ya hana a kashe mun yan uwana musulmi kuma watakila watakila karin eh, eh. bayani malam da an yi maganan cewa ma'abuta littafi kamar yadda ake kira sati hmm. kaga ai injila littafi ne wanda a cikin a cikin musulmi wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi hmm. wanda kuma wa'ancan arna da ake magana ba su da wani littafi ba su da ba su da wani a kibla wanda za su ce ga wani takamaimai wanda suke ba abin da abubuwan da suka wanda abubuwan da suka sassaka saboda haka akwai bambanci kwarai kamar yadda ya faɗa kalma ce ta Hausa hausa ne kawai amma saboda kuskuren fahimta da mutanenmu suke da shi shi yasa ake daukan arne din ake dora kirista amma duk wanda ya san abin da ya dace a cikin littafi shine ba daidai bane suke kwata-kwata hmm. domin kirista yana da littafi littafin na injila ne kuma injila tana cikin littattafan da aka wajaba mana addini musulunci wanda sai ka ma yarda da shi sannan ka cika musulmi hmm. to kaga ashe a nan ma kirista yana cikin musulmi domin littafin da Allah ya sauka musu mu ma an ce sai mun yarda da shi sannan namu musuluncin ya cika amma ba inda aka yi magana an na masu bautar gumata ba su bautar gumata su ne Allah ya ce mu kaurace cewa mai kesu ya su da su ba su yarda da Allah ba abinda suka so saka suka yarda da shi mi zaka ce kan wasu waɗanda suke kiran kansu musulmi amma yawancin musulmi ba su yarda da su ba a lokacin suke cewa za su suke kaiwa hari kan musulmi su kai hari kan mabiya dinin kirista kuna ɗaukan su musulmi ne ko ko wasu kangararru ne a gare mu fahimtar mu shine cewa sun bar kibila sun kama daji domin tun muna yara muna zama da musulmi ba su yi mana wannan ba shin wannan wani bakon kwaisuwa ne ya zo musu da bakon fahimta kuma lallai duk wani kirista sai ga kamar ai in ba a mai da hankali ba suna shafawa masu kirki kashin kaza saboda menene sai a ce ai duka musulmi ne domin wani lokaci idan za su yi mugunta sai su yi kalmatan wani kalma ta larabci suna cewa Allah mai girma ne da kalman larabci to da an faɗa haka sai a ɗauka ai musulmi ne suke wannan to dole ne mu ma mu iya sani mu sasance musulmin kwarai da wanda ba na kwarai ba domin musulmin kwarai tun muna yara muna komai da su ba mu taba ganin irin masifan nan ba fatan mu shine cewa mu ma mu samu daki da zaure inda kirista zai zauna da musulmi su fahimci juna shin me yasa ake kaza shi ma yace me yasa ake kaza idan an samu irin fahimtar nan lalle za a gama da irin rikice rikicin nan mu mun gane kuma da yawa sun gane kuma na sa su gane wanda ba su gane ba a san bambancin wanda ke dan ta'adda wanda ya ɗauki addini ya sa a riga yana yawa wasu barna ya fake da addini yana kai hari to mu mun sani za a tuɓe musu riga za mu ga tsirancin su lafiya za ta shigo ƙasar nan da ya mai sama a James Robin Wuye mun gode kwarai na gode kwarai Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya ha amina ka zaure bari ki ba mu sakonki na karshe a wannan zantawar to alhamdulillah abin da nake so mata su gane shine gaskiya duk wani bambance bambance da za a kawo mana ya kamata mu yada shi gefe guda domin me domin abin da zamu fara duba a zaman lafiyan nan fa an ce yafi zama dan sarki kuma mu mata komai ana ganin daga gida ke farawa mu muke wa yaran nan tarbiya su kansu mazajen ma mu zamu yi musu tarbiya kuma mu duba mu ga cewa kasuwa ɗaya muke zuwa asibiti ɗaya muke zuwa titi ɗaya muke zuwa to idan aka samu tashin hankali ba za a tsame a ce wannan titin an ba kirista ko wannan titin an ba musulmi su fita su yi abin da za su yi ba saboda haka ya kamata mu ja juna a jika mu fahimci juna babban kuskuren da ake shine kyamar juna da muke yi ba ma shiga mu'amalan juna mu fahimci fahimci juna shine abin to shi yasa muke kokarin assasa zamantakewa a tsakanin mu yanda mata za mu fahimci junan mu mu san menene matsalolin mu menene ma matsalolin kasa menene matsalolin ya'yan mu menene matsalolin mazajen mu ta haka idan muka yi nan ne za mu bada mu gudunmawar yanda za a samu a samu zaman lafiya din mu kauda duk wani abu da zai fito barbaci na fitina domin in mata za su haɗa kai wallahi ko maza sun taso da wata tsaye muka fito titi muka ce ba mu yadda ba ba so dole ne sai an bari saboda haka muna da karfin mu kuma muna kokarin mu ga mun fahimci junan mu yanda za mu ƙara da karfin nan dan mu zama tsintsiya madaurin ka dai ba kowa ya watse shi ba ma amina ka zore mun gode kwarai da gaske to ma da lani ma na gode a kalla, malam sani limami prof a shin a ƙarshe wani sako za ka aika wa waɗanda suke jin ana cewa musulunci addini ne na zaman lafiya sako na zuwa ga irin waɗannan mutane shine cewa kullum a daina hukunta addini don an ga yanda mabiyan shi suka yi wata hulɗa idan mabiyan addinin musulunci aka ga sun yi abin da ba daidai ba misali to kada a ce ka ga musulunci aiko musulunci ya yi kaza a a a a je dai a karanta musulunci a ga menene ya ce game da irin wannan aikin da aka yi kamar yadda fasto faɗi da azuka azun ya ce wasu sun zo suna yin abin da mu dai a ganin ba haka muka san musulmi suna yi ba kuma ba haka muka san musulunci yake ba to kenan idan ka ga wani yi aiki ba daidai ba to kada ka hukunta addinin shi da wannan aikin a'a shi dai ka hukunta shi kamar yadda yanzu nan sarki musulmi ya faɗa yace in kuka ga mutum ya zo ya muku ta ta'addanci ya kashe waɗannan yayi kaza to kar ku ce wai musulmi kaza mm, ku ce dai dan ta'adda ba ruwan ku ba wani musulmi yayi kaza ko ku ce dan mm, ta'adda yayi kaza to shi yake akamata a faɗi saboda ina son in ce sako na ga mutane shine a daina hukunta addinan juna don mugun aikin da mabiya aka ga sun yi a a rika hukunta addini da karanta wanda yake da ita tashi ne a bincika ta a gane ya take sannan na ƙarshe a cikin tambihin shine mutane su kula taron da muke irin wannan na musulmi da kirista a zo a haɗu a tantauna ba taro ne na a haɗa addinin wuri ɗaya ba yanzu na gawa shugaban ansaru na kasa baki daya shugaban ansaru bill society na kasa baki daya sheikh ahmad abdulrahman yanzu na ga yana ƙoƙari ya wayar da kan wata malama cikin niƙabi haka ita tana ta haɗa cewa wannan taro ta ga an zo ne a hada addinan nan wuri daya a ya mutsa su musulunci da kiristanci ya ce mata haba baiwa Allah ke in an ce miki haka zai yiwu zaki yarda ai wannan taro ne na mu musulmi mu ce ga abin da musulunci ya faɗi game da zaman ya su ma kirista ce ga abin da kiristanci ya faɗa suka taro ne na a fahimci juna a gane ina bambanci yake wanda dama mun san bambancin to ina muke da abu iri tsaye wanda za mu da karfi a gina kasa shine ma'anar taron nan so sannan sai na ga hankalinta ya kwanta ni ma shine kira na ga duk jama'a sun ji an ce musulmi da kirista sun taru an taru ne a fahimci koko a ƙara fahimtar juna sannan kuma a aiki akan inda ake da karantarwa iri ɗaya game da zaman lahiya inda aka bambanta kuma a ce lakum dinukum waliya din kowa ya dauki hanyarsa zauna lafiya al'umma ta kasa ta To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba, a huta lafiya. Wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni.